الا ابليس استكبر وكان من الكافرين sai iblisu shi ya girman kai ga yin sujada don haka ya kasance daga cikin kafirai saboda wannan girman kan